Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 25 ga watan Nuwamba. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa kotu ta yi watsi da bukatar neman belin sanata Aliyu Dume na Najeriya wanda ya shafe kwanaki biyu a tsare game da badakalar kuɗin da ta shafi tsohon shugaban kwamitin kula da 'yan fansho na Najeriya. Sannan za ku ji rahoto kan caccakar baki da ke faruwa tsakanin jam'iyyar PDP da APC a jihar Adamawa bayan da sanata Elisha Abo ya canza sheka. Amma yanzu dai bari mu sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Miliyoyin Amurka sun rasa ayyukansu a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rafa masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19. Miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma yayin da lokacin hutun ya fara a daidai lokacin da ake samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus. Wannan yanayin bai sa an kawo ƙarshen kikikakan da aka samu a Majalisar Dokokin Amurka ba game da duba tasirin annobar akan tattalin arzikin ƙasar. A cewar alkalaman waɗanda suka rasa ayyukansu da aka fadda a yau Laraba, Sama da mutane 770 suka rubuta takardar neman taimakon rasa aiki a makon da ya gabata, yayin da wannan adadin bai kai kusa da wanda aka samu a baya na tarihi ba a farkon shekara a lokacin da aka fara annobar. Shi ne mako na biyu da ake samun karuwar waɗanda suka rasa ayyukansu. 'Yan majalisar dokokin Amurka daga manyan jam'iyyun kasar biyu sun amince a kan cewa jama'ar Amurka na buƙatar wani zagayen tallafin agaji don sauƙaƙa matsalar rashin ayyuka da ƙarancin abinci da kuma damar samun kulawa a asibiti. Amma a wannan makon na bikin Thanksgiving da kuma ake kira bikin ranar cika-ciki, 'yan majalisar sun koma gidajensu a gundumominsu yayin da rumbunan ajiye abinci a babban birnin ƙasar ke fuskantar tururuwar mabukata. A yau Laraba, kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi a kan yankin Nagano Karabakh. ma'aikatar tsaron kasar da ke baku ta faɗa a wata sanarwa cewa tawagar sojojin azerbaijan sun shiga yankin kalbaja a yau 25 ga watan nuwamba a ƙarƙashin yarjejeniyar da armenia da azerbaijan da kuma rasha suka rartabawa hannu a farkon wannan watan Jihar da ke a tsakanin yankin nagano-karaba da ake takaddama a kansa da yankin armenia da farko a ranar 15 ga watan nan na nuwamba aka shirya za a danka shiga azerbaijan amma azerbaijan ɗin ta ɗage wa'adin saboda dalilan kai agajin jin kai. armenia ta amince ta mai da gundumomi uku da ke karaba wato agdam kalbaja da lachin a zaman bangaren yarjejeniyar da ta kawo ƙarshen farmakin da azerbaijan ta kai wanda ya yi sanadiyar kwato wasu yankuna da dama da 'yan awaran armenia suka mamaye a yakin shekarar 1999 kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a fadin kasar bayan da tsohon shugaban Mamadu Tanja ya rasu yana da shekaru 82. A jiya talata gwamnatin Nijar ta faɗi cewa Tanja ya rasu ne a Yamai babban birnin kasar amma takamaimai bata bayyana dalilin mutuwarsa ba. An zaɓi canja a matsayin shugaban ƙasa har sau biyu a Nijar daga 1999 zuwa shekarar 2010 kafin aka yi mashi juyin mulki saboda ya yi yunkurin ya yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul don ya samu damar ci gaba da mulki. Hamɓarar da gwamnatin canja ne ya ba Isuhu Ahmadu damar zama shugaban ƙasa a zaben shekarar 2011 wanda aka yi. Mutuwar canja dai na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin zaben shugaban ƙasar Nijar. A ƙarshe Diego Maradona na ƙasar Argentina ɗaya daga cikin shahararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa na tarihi a duniya ya rasu yana da shekaru 60. Ɗan wasan ya rasu ne sakamakon rashin lafiyar da ta shafi zuciya a cewar rahotannin kafafen yada labaran Argentina. An samu nasarar yi wa shahararren ɗan wasan tiyata don a cire masa gudajen jini da ya taru a kwakwalwarsa a farkon wannan watan a cewar BBC. Maradona dai ya daɗe yana fama da jarabar shan barasa da amfani da miyagun ƙwayoyi. A shekarar 1986, Maradona ya jagoranci Argentina a gasar wasan ƙwallon ƙafa ta duniya a Mexico. A lokacin gasar, ya yi wasa mai ƙayatarwa a lokacin da ƙasarsa ta kara da Ingila. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. aka ji a farkon shirin a Najeriya, Sanata Ali ndume ya shafe kwanaki biyu a tsare duk da cewa ya ɗaukaka ƙara ta hannun lauyan da ke kare shi don neman beli tun ranar Litinin da aka tsare shi a gidan gyara hali da ke yankin kuje a birnin tarayya Abuja sakamakon ƙauracewa zaman kotu da tsohon shugaban kwamitin asusun 'yan fansho Abdulrashid Maina ya yi a bisa zargin wawura kuɗaɗen al'umma bayan da ndume ya tsayawa Maina don samun beli. wakiliyarmu halima abdulrauf na dauke da karin bayani A ranar Litinin ne babban kotun tarayya da ke zamanta a birnin Abuja ta bada umarnin a tsare sanata Ali Indomi sakamakon tsayawa da ya yi wa Abdulrashid Maina da ake zargi da rashawa sakamakon kauracewa zaman kotu tun watan Yunin shekarar 2020. Fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya yi bayani ta fuskar shari'ar. Shari'a sabanin hankali kamar yadda mutane ke faɗi. Kuma inda ake da matsalar shine tsarin sashi na 36 sakin sashi na biyar na tsarin mulkin mu da kuma tsari na sashi na 200 biyu da da ashirin na tsarin mulkin Najeriya wanda ya bada hurumi ga kotuna su tunani wanda yake ya wuce wani kokonto. Ali Ndume ya bada siyasa hannu ya ɗaushi beli na Abdulrashid Maina kuma yanzu Abdulrashid Maina ya yi dabo ya ɓace wajibi ne ga ita kotu dama ta ɗauki mataki ɗayan biyu wala Allah ko miliyan ɗari biyar da ya bada a matsayin kuɗin sa hannun beli a ya zama an narkar da su ya zama mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ko kuma a ce a'a tunda wancan beli kenan shi a kama shi a matsayin shi ne mai laifi shi kuma Namdi Kanu wanda ya fito ya ce ma Najeriya ma ta wargaje shi sai an fito da kasar Biafra kuma sanata wanda yake zaune a Barebe shi ne wanda ya sa hannu da shi da wasu mutane aka ba da shi beli shi ma kuma ya yi dabo ya bace aka rasa inda yake to abin da ya kamata a nan wurin shine ita kotu ita take sauraron wancan shari'a na Namdi Kanu ya kamata a ce wannan mataki da aka yi na Ali Undume tuntuni da dadewa shine za a yi akan shi a Barebe to amma ya danganta kuma ga shi lauyan gwamnati da ke wurin a waɗanda suka tsaya mashi aka ba da shi beli wajibi ne a kamo su. Tun bayan tsare sanata Alindumi a kuje ne 'yan Najeriya da dama suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da batun inda Dakta Sa'idu Dukawa mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum ya bayyana ra'ayinsa game da tsare Indumi. Shi hukunci kullum inda mutum ya taka doka ana so komai girmansa ta hau kansa don haka idan yanzu eh, sanata Indumi akan laifi irin wannan cewar ya tsaya wa rashin Rashid Maina bai iya kawo shi kotu ba shi a tura shi kurkuku wannan yana nuna cewa shari'a tana zabar wanda za ta hau kansa ta kuma wannan yana ruguza al'umma yana ruguza tsarin shari'a. Ana rabu Yunusa Abubakar Ahmad mai wakiltar mazaɓar Yamal deba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa. Shi sha'ani na wannan shari'ar distinguished sanata ali indime wanda ke wakiltar borno north a uh, national assembly magana ce ta an dan saba wa ka'ida ka'idan nan kuma ta ƙasa wanda tsarin mulki ya shimfiɗa tattare da tuhume-tuhume da ake yi na masu laifi wanda shi ali indime ya lamunce shi abdulrashid maina shine mai laifi wanda kuma ɗaukan belin mutum in yana fuskantar shari'a ba laifi ba ne tunda ko shi ma tuhuma ake masa ba wai an ce yana da laifi ba ne sai kotu ta gama bincike kuma kotu wanda take da ingancin hurumi ta hukunta shi to sannan za ta kai shi mai laifi shine cewa duk da an san kaddara ce aka bada to yanzu suna cewa ali ko dai ya kawo kuɗi kwatankwacin wannan kaddara ko ko in sai da ƙaddara za a yi a sai da ta a dawo da kuɗin amma kafin nan tunda sun rasa shi abdulrashid maina shi za a kai shi gidan kaso a tsare shi majiyoyi daga babban kotun tarayya da hukumar efcc mai yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa sun tabbatar da cewa indume ta bakin tawagar lauyoyinsa da masal oro ke jagoranta ya gabatar da da dalilai sha biyu na ɗaukaka ƙara amma kotu ta yi watsi da su. Dan uwan Maina, Malam Aliyu Maina, ya yi kira ga dan uwan nasa ya miƙa kansa ga hukuma ganin yadda sanata Indume ya sadaukar da kansa ga ɗaya daga cikin al'umman da yake wakilta. A wani bangare kuwa ƙungiyar Masob mai fafutukar ganin an raba Najeriya tare da kafa ƙasar Biafra ta yi gargadin cewa ƙasar Ibo ba za ta zira ido a kama sanata naya ya Abaribe wanda ya tsaya wa shugaban ƙungiyar IPOB Nnamdi Kanu ba. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma za mu leƙa jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya inda caccakar baki ta kaure a tsakanin jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar da kuma jam'iyyar APC biyo bayan sauya shekar da ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar Adamawa ta arewa sanata Elisha Abo ya yi zuwa APC. Wakilin muryar Amurka da ke Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. Sanata Elisha Abo wanda ke wakiltar mazabar adama ta arewa ya bayyana ficewarsa ne daga pdp zuwa apc a cikin wata wasiƙa da shugaban majalisar dattawa sanata amal lawal ya karanta a zauren majalisar a wannan laraba a cikin wasiƙar sanata abo ya koyi zargin cewa ya fice ne daga pdp saboda yadda gwamnan adama ahmad umar fintiri ke tafiye da jam'iyyar a yanzu idan mako ba mance ba sanata ilesha abo ya ja hankalin 'yan najeriya ne a shekarar ta gabata sakamakon wani bidiyon da jaridar premium times ta wallafa inda aka ga dan majalisar dattawan na cin zarafin wata mace batun da yanzu ma ke gaban kotu. To wai ya tsoho jam'iyyarsa ta PDP ta ji da wannan sauyin shekan barista Eti Shehu da ke ma zama shugaban jam'iyyar ta PDP Adamawa ya ce ko Allah raka taki gona to amma kuma fa za su kwace kujerarsu na majalisar dattawa. Shi ma kanshi ya sani yadda aka yi in ba karkashin jam'iyyar PDP ba ba da zai samu tike domin an yi mara adalci aka yi zaben gaskiya da gaskiya kuma jam'iyyar PDP ta taimake shi shi ya gudu da mandat jam'iyyar pdp amma mu a jihar adamawa dole ne za mu ɗauki mataki bisa kan sai bar wannan kujera a sake a gudanar da zaɓe a wannan waje domin haka tsarin dokan kasa ya To sai dai kuma ita ma jam'iyyar APC ta kome da martani dangane da wannan sayo sheka ga ma da sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adama Honorable Ahmad Lawal. A ka duba ai doka ta ce idan akwai faction a jam'iyyar kana da dama ka bar jam'iyya kuma kowa sai jam'iyyar PDP a jihar Adama akwai faction akwai RPDP akwai PDP wanda daga yanzu ma haka suna kotu. so wannan shi ya bada kowane dan jam'iyya dama idan akwai faction a ka kana iya barin jam'iyya kuma inda da kaga dama ko da an zabe ka ne so don haka tun magana su je kotu sai da kalarin wannan ba su da hujja saboda dama da aka ba shi da ya bar jam'iyyar ya riga ya samu wannan dama saboda faction ta riga ta kasance a jam'iyyar PDP akwai PDP akwai rpdp so in kuma aka ce maka akwai faction kana da dama ka bar jam'iyyar ka fice ka bar kowace jam'iyyar ka koma wata jam'iyyar da riga dama. to ko shin ma mai shari'a ke cewa dangane da sayo shekan da 'yan majalisa ke yi a yanzu barista idris jalo lauya ne mai zaman kansa a jalin gwafalar jihar taraba ya ko na abu ne doka ke cewa akwai dama wajen bannan eh, sanda sheka daga eh, jam'iyyar da wato aka zaɓi mutum zuwa wata jam'iyyar daban amma sharaɗin shine idan akwai ko rikici wani abin eh, bambancin ra'ayi haka wanda ya shafi jam'iyyar da wannan da canza shekara yake ciki to inda ake samun matsalan shine yadda za a kwashe wannan kujera dole sai an tafi kotu sannan zuwa kotun nan dole sai an je da hujjojin cewa lalle wannan ya koma ba tare da wani dalili ba ko kuma a babu wani crack a jam'iyyarsa to wannan shine adda wuya koma da menene yanzu kawai lokaci ne ke iya tabbatar da yadda ta kaya kafin nan da shekarar 2023 ibrahim abdu Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro yanzu maga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman a akan sana'ar fawa wato mahauta masu harkar yankan dabbobi a Najeriya. Tun shekaru aru-aru da sun ka wuce ne ake sana'ar fawa a sassa da kasashe da yawa a duniya ciki har da Najeriya. A kowane lungu da sako na Najeriya ya Allah a shiyar arewa kudu yamma da gabashin kasar za ka sami mahauta wato runji masu sana'ar fawa ɗaruruwan mahauta masu yankan shanu awaki tumaki har da raƙumma sun yi dumu-dumu a cikin harkar fawa don su ɗebewa kansu takaici sai dai mutane da yawa suna da ra'ayin cewa wannan sana'a ta fawa tana tattare da ɗimbin bashi. Akan haka ni tattauna da wasu masu sana'ar fawa. Alhaji Mahar Sarkin wa Ibadan. To ja oyo fawa gaba ɗaya ta hetta ta lalace. Don menene lalacewa ta yanzu yanka har yanzu ba mu wuce yankan nama naira hamsin hamsin ba. To ma ƙananan guntu na na miya kenan. Na miya naira hamsin hamsin. Ko mai saye bai wuce naira ɗari biyar biyar. Iyaka su kenan. Kana nufin mata masu dafa abinci kenan? A'a maza dai masu sayan abinci in sun ka zo ba su ci sayan naman naira ɗari biyar koyo shi cikin kuka suke nama ya tsada nama ya tsada kuma nama ba lahin mahauta ba ne lahin na gine da kai yanka duk hasara za ka ta yi da kai yanka duk hasara za ka ta yi ana ta na a yi ƙarar mahauci na a yi ƙarar mahauci ko ba lahin mahauta ba ne wani ma in ta ɗarmo in ya ta da aiki nan mata ta ko ko naman miya ma ƙarshen ta jin za ya kai yanka mata yanzu duk abu ya lalace muna mun rasa abin da za mu yi sana. to yanzu dole zan shi hannu kuka yanka shin kuɗi hannu kuke sai da mama sai gari ku ko ko bashi ɗan mun ka sawo mun ka yanka ba ɗan tuwo bashi mun ka sai da musu ɗan sun ka saya su kawo wata da gudu wata kuma ta kawo haka muke koyaushe masu sai gari ku suna gasawa su ma suna balangu fa bashi ne ko kuɗi hannu masu nama balangu su ma suna ɗaukar bashi ɗan sun ka ɗau bashi sun ga abu ya musu ya sai su gudu su ban mu ba su biya to ku bashi kuka a cikin kara ko ko kuɗi hannu kuma muna sowa bashi mu to mu yanka in babu abin dole a zo a tsare mu sai mun biya to mutane da yawa suna da ra'ayin cewa ku mahauta kuna cin bashi da yawa me zaka ce dole ne mu ci bashi da yawa don ka sai bashi mai nagge nan in ya ga bashi da ka saita sai ka saita da tsada bo da baka ita ka yanka ta dole ka yanka ta ka samu abin da ka ci da iyalinka me yasa ba ku nemo kuɗi ku zo ku saya da kuɗi sai ku rinka sayan bashi ana rora muku kuɗi akan saniya ko kuma akan sa su yi tsada ko ka tai ka ranta kuɗi ko ka samu kuɗi kuɗi ka dan to to Allah so yau da gobe yau da gobe sai da mu baka da kokon kuɗin na sun ƙare. Matun shekaru aru aru a lokacin su mawaƙa irin su Illon Kalgo ya taɓa yin wata waƙa shi na wa wani mahauci waƙa shi na cewa dan ada buka rikici wani bashi sai Allah ya biya. Na tanku sai Allah ya biya ba ganin cewa kun daɗe kuna cin bashi. Eh to lokacin nan dai kuma barun ne in kaga ya ci bashi to ya ga dama ne. Don lokacin abin duniya banda yake yanzu kuma abin duniya ɗansa kaka iskan ma na dubu ɗari biyu ɗan cino babu da yake a ce dubu ɗari biyu hamsin dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari uku ɗan ƙarami babu da yake. yanzu idan aka kwatanta da da a wani lokaci ne aka fi cin riba akan nama idan aka yanka saniya kosa. yanzu babu da za a ci riban nama yanzu halin ga dai babu da za a ci riban nama don nage ta rike ta yi kuɗi ta yi kuɗi. to sarkin fawa yanzu da na tambaye ka mi sana'a fawa ta yi ma. to sana'a dai sai dai ci alhamdulillah na gode ma Allah don na aure ciki na haihuwa ciki na samu ɗiya ciki ji an kuka gare ta. Sunana Muhammadu Inuwa da Dajiya mai sana'ar nama kin yala Ibadan. Tun wane lokaci ne kake wannan sana'a ta nama? Sana'ar nama na shekara goma sha shida na yin ta. To gado ne koko don shiga ɗaya kai? Ni ga datta na yi gaba da baya don ban da wani dan uwa in ba mahauci ba. Saboda yanzu a cikin sana'a fawa komai ya riga ya yi tsada komai kuɗi a cikin sana'a fawa ba abin da ake samu sai wahala amma wannan abu Allah ne ya kama Allah kuma shi zai yayi mana shi. Ka taɓa yin sana'a fawa a wata jiha ko wani gari banda nan Ibadan a jihar Na taba yin na afawa a Kano. Na yi a Mandawari, na yi a Dandago. Kowa san da daji a Dandago. Kowa san da daji a Mandawari. Kuma a cikin garin Bebeji nake. Dan gidan sarkin fawa ne da Bebeji. Amma wannan suna afawa to wala mu yanzu abun ya riga fi karfin mu. Komai ya riga ya ta'allara. Ya za ka kwatanta sana'ar fawa a can garuruwan arewa da nan kudu maso yamma a birnin Ibadan? Garuruwan arewa su suna samun abu da sauki, suna sayarwa da sauki. Mu kuma nan sai wani ya saya mu bashi riba. riba kan riba ne kuma ka yanka wasu kuɗin ma ba sa haduwa sai dai abun da aka yi a hakura kowa ya hakura mai nan mai duke ya hakura shi kuma mai aikin nama ya hakura to me yasa ka bar arewa ka dawo nan inda tsada ta yi yawa ko kuma ake dora mu kuɗi to abun da yasa na bar arewa can muna da yara ne da suka yawa suka zazzauna a guraren mu muka bar musu gudun su ma suna aikin yasa muka rabu da su amma ni yanzu da san samu na ne ma na fi son kuma arewa saboda abun ya riga ya yi tsada yanzu ka taɓa yin wata sana'a banda wannan sana'ar fawa taɓa yin sana'a ba fawa ba tashi na ba ta taɓa wani abu ba nama ba. To yanzu kana son ƴaƴanka su gadi ka wannan sana'a ta fawa? Ni dai ƴaƴana na ibe suna so su yi karatu ne su yi ilimi ban so su zo gun su rinka sai da nama. Gaskiya saboda aikin nama ya ya fi karfin kowa aikin nama ya fi karfin mawuci. Mawuci yanzu banda wahala ba abin da aka rura ga bashi ya mana yawa. Ta rubuta mana bashi bashi kaza rana kaza an bi ka bashi rana kaza an bi ka bashi wannan duba aiki ba ne. Kai baka ci ba wani ido cinye. Isa a ganin ki so ni yanzu da da ma wani aiki zan canja sai canja kun bar sana'a fa. Ahmed Majin ga da magana eh wallahi sana bawa yanzu sai an kale komai duniya yanzu wallahi sai dai Allah jara komai dai komai to ya batun shanu suna sauki ko tsada ah shanu an oh, wa sosai an oh, wa oh, wa yayi yayi tsada me ya kawo tsada shanu ah ba sani ba to amma ana cewa ku masu sana'a fawa kuna rike kuɗi kuna kuɗi ana bin ku bashi da yawa oh ba ba wani ya ci bashi dole sai biya duk wani ya eh, in bai mutu ba duk ya ci shi ko ya bada shi ko ba wani ya shi ba wani ya sai ya sai da sai ya ci ni ya fi kai kudi amma wani ya ci kudi dole zai biya amma kuna sayan bashi a ana sayan bashi dole kuna sayan da nama bashi a ana sosai kwarai kuma to ana ci muku kudi a sosai ana ci an taba ci ma kudi a so nawa kamar nawa an ka ci ma duwa duwa alakwata wani ana yi sana alakwata sai dai ku bai sadaka kamar an riga an riga an ka wannan sai sosai kwashe na shi wannan sai sosai kwashe na shi duka bashi bashi ne sai dai ala jara raji muritalla eh a nama yi kudi yanzu ya nama ya a nama wallahi akwai kudi me yasa nama ya kuɗi. Ah, saboda nan can sama nan ya bata da shi wallahi mm. akwai ya lalace arewa mm. shine wallahi ya so wani ana da sano bara ana kama shi mm. sole babu ne ba wani ana da kiwo babu wallahi shine an bata kasuwa yanzu amma magan Allah Allah sai jara komai ne yi da shi. San da kuna sayi a da naira dubu ɗari biyu yanzu nawa kuke sayan sa. Sin odin lobby du 250 270 yanzu da ribiyu da saba'in tele tele. Kai ne ana sayan kara ko sanu da ribiyu yanzu da ribiyu da sintin sayan ɗari uku sinin yansu. Haka ma na ji ta bakin wasu masu sayan nama masu abinci da ma dillalai da masu sana'ar shanu don warware zare da abawa a game da sana'ar ta fawa da kuma bashin da ake zargin ana bin su. Usman College. Kana sayan nama miya? Ina saya. To bashi ko kuɗi hannu? Ni kuɗi na hannu ke biya. Baka taɓa saye bashi ba? To amma masu nama sun ce kuna saye bashi. <laughs> Magana ne suke yi. Ba gaskiya bane? Ba gaskiya bane. Sun ce bashi ya musu ya don ba ku biyan su kuɗin nama in kun saye. Wallahi gidajen. Alhaji mus. mustapha kingimin gamdu aikin saniya nake ka da kana aikin saniya ya kai shekara arba'in na aikin saniya to yaya mu'amala da mahauta to mahauta da akwai lafiya zaman lafiya a da mu da mahauta amma yanzu saniya ya fi karfin kowa yanzu saboda najeriya ba mu da shanu shanu mu sun shiga ghana sun shiga cameroon sun shiga bangi sun shiga chad har sudan shanun najeriya shanun ku kuna sai da mahauta muna sayarwa mahauta ai suna buka aikin mu kuɗi hannu ko bashi da ko ka sayar bashi da farin kuɗi duk ɗaya ne saboda ba sa cin kuɗi da to yanzu fa wallahi yanzu ba sa biya kawai shanun da da ana sayarwa dubu ashirin talatin yanzu shine dubu ɗari biyar dubu ɗari shida Ma mawuce isiya je yanka kuɗin ma ba zai hadu ba wani gudu da kuɗin wasu su biya wasu kawai dai yanzu dai masalan shaniya ya fi karfin talaka. to kai kana bin wani mahauci bashi. ba iyaka ba ba lissafi wace ga wanda nake bin bashi. kamar nawa kake bin mahauta bashi yanzu. kamar ka tara ka bani zai kai miliyan biyar. amma su ma sun ce suna sai da bashi su mahauta. mun yarda tunda masu tuwo suna daukawa masu dauka su je su sayar su samu wani abu to wannan za su gudu da wasu kudin su abakar gizago ni dillali ne ya kuke hulɗa da mahasan shanu gaskiya mahasan shanu nan dai muna ta hankula da su kan kullum muna ta fama da su ko ka ce baka sai da mu mahuci kuma da baya dai ka bidi shiri kai da shi ka saida mai kuma wato mahauta su ne abokan harkar ku gaskiya su abokan kasuwancin mu gaskiya don ko ka faɗa da mahuci ka ce baka sai da mai wata ran kai ka neman shiri ka kira shi ka ce zo ya siyi saboda me kuke neman su to saboda kasuwar ba ta tasiri abun sai a hankali baki ba shigo muna kasuwa inda baki na shigo mana kasuwa kaga ba wani wanda kai hushi da shi baka ma son ka saida mai gaskiya mahota sun kai sayin shanun mu gaskiya don baki ka yanzu babu baki tun lokacin da corona baro din ta faru yanzu babu ma baki na a sai a jawo yanzu gaskiya babu kasuwa duk ta mutu to yaya kuke yi game da bashi to bashi haka nan muka saida tun kana sai da mutum san 350 ya baka 90 50 haka dai zai ta ba kuɗi na wani na sa guda an ka saida mai mai biya hudu ko biyar sannan kuma kuna bin wasu bashi sosai ko wani ya rike ma ya ki baka wani in ya dauka ma ya ce ba ko magani ne wallahi kana iya faɗin a takaice dan bashi ne kake bin ma mahauta gaskiya ina guntu guntu kai bai mali sawa don insha Allah na hebe miliyan guda misali mai dubu hamsin mai dubu tasa'in mai dubu ɗari da ashirin suna da yawa gaskiya to menene korafin su na kin biyan bashin to su ma kukan su kai dai wanda ka ɗauka yan uwansu suka ɗauka ba su biya mun ta ɗauki cinya ta dubu sittin haka hamsin ya gudu wani ya ta ba hakuma gani ne kaga wani bai da zarafin ɗaukar kuɗi ya ba hakuma ya koma sayan wani kaga kai ma ka shiga sunana hassana sarauniyar bta ya kuke san nama to nama kan yanzu ya canza kala don akwai tsada saboda kafin ma ka hada kenan wahala wahala ne aikin ma wahala ne mu ma ana cin bashi a can sai mutum ya samu abinci sau nawa bai biya ba kai ta fada da yaran aiki babu balas to amma masu sai da nama masu yankan shanu sun ce idan kun sai nama gare su ba ku cika biya ba eh muna biya amma mu ma ai muna bin bashi ne cikin kasuwa shi yasa ba mu cika biya lokacin da ka zo kana neman a baka na kudin ka ba a yi balas ba da me zaka ba mai nama kudi dun naman da ke sai ke biya a ni kan dun naman da na saya na biya ba wallahi ba mai bi na bashin nama itin ran da na fara tuwo ba mai bi na bashin nama To me ki ce ga waɗanda ke sayan nama bashi ba su biya? To su canza hali don su ma mahauta sayowa suke yi. Seven days. In zaki sai shinkafa kina sayan nama? Eh ina sayan nama. Kuɗi hannu ko bashi? A bana sai bashi kuɗi hannu ne hannu da hannu ne muna siya. Taɓa sayan nama bashi ba? A'a bana siya bashi bana sai da bashi. Masu sayan shanu suna yanka sun ce ku masu sai da abinci musamman shinkafa kuna sayan nama ba ku biya bashi kuke saya. Ba seven days a ciki in kun tambaye wani ina siya nama ta za a gaya miki ni bana sai da bashi hannu da hannu ne. ne duka ibadan babu wallahi babu hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla an gaishe ka hassan umar tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice talata ne a kan hasa fukta ta yin wasanta na mako na biyu a crossport Sports Stadium. Hakan din ya faru ne a dalilin bayyanan cutar coronavirus a cikin sassanin ta. Jiya din takara ne da Ashanti Golfis da suka yi biyu da biyu abin da bai yi wa magoya bayan a kan hasa daɗi ba. Yanzu ga yadda club sun ke kan teburi bayan ne biyu da Soma League din. a Great Olympics ke gaba da maki hudu sai 7 Wonders a matsayi na biyu ita ma da maki hudu karela fckba a matsayi na uku da maki hudu becham fc ita ma makin ta hudu a matsayi na hudu a matsayi na biyar dreams fc ne makin ta hudu sai wafa mai maki uku a matsayi na shida shanti gold ke a matsayi na bakwai da maki biyu elmina ke biye a matsayi na takwasa da maki biyu asanti kotoko na a matsayi na tara ita ma da maki biyu sai birkum Chow chelsea a matsayi na goma ita ma makin din ta biyu makonni biyu kacal kenan da soma wasannin ligin din shekara ta 2020 zuwa 2021 tuni masu koyar da wasa sun soma kokawa game da yadda alkalan wasa ke gudanar da aikinsu abin da ke shafar sakamakon wasa din wannan ba shine farko da muke jin koci wato masu koyar da wasa na zargin alkalai ba kuma ba zai zama karshe ba amma dubi ga jan kunni da hukumar kwallon kafar kasar jfa ta yi wa alkalan kan soma wasannin ligin din kamata ya yi a yi musu adalci cewa alkalan wasannin din sun shirya tsab su taimaka wa ligin sai dai manajojin clubs ba su yarda da su ba abin da yasa suke shan suka daga gare su a dalilin da ya haka hukumar kwallon kafar kasar ghana jfa ta mika masu koyar da wasa uku ga kwamitin jan kunya dalilin korafin da sun karin kayi game da yadda alkalan wasan ke zama musu kafar ungulu a wasannin ligin din kasar masu koyarwa sun hada da maxwell kunadu na asanti kotoko da thompson na bismarck da henry Calm Inter Allies. Lagos City FC cikin gaggawa ta bada sanarwar sallaman babban mai koyar da ita wasa coach Goran Barjak Tarvic. Wannan koren da ya biyo bayan kashi da ta sha ne a hannun Accra Great Olympics a wasan Premier League din Ghana da ci uku da nema a ranar Juma'a da ta gabata. Kumasi sai Asanti Kotoko za ta kara da zakaran kasar Mauritania Noa Dibo a zagayen farko na gasan champion league a ranar juma'a aka shirya za a yi wannan wasa a state municipal stadium da ke annuwa debo coach maxwell conadu ya kira 'yan wasa 20 don wannan karawa da wannan labari muka iso karshen labarin wasannin da yau redwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra Gana. da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. Miliyoyin Amurkawa sun rasa ayyukansu a wannan lokacin na hutun bikin ranar Thanksgiving saboda rufe masana'antu da aka yi sakamakon annobar COVID-19. Miliyoyin mutane kuma na fuskantar rashin tabbas da damuwa akan samun damar gwajin cutar da kuma wasu abubuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau Laraba kasar Azerbaijan ta faɗi cewa dakaranta sun shiga gunduma ta biyu cikin uku da Armenia za ta maida mata a zaman wani bangaren yarjejeniyar zaman lafiya da suka cimma wadda ta kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana ba ta kashi a kan yankin nagano Karaba. Ƙasar Nijar da ke yammacin Afirka ta ayyana kwanaki uku na zaman makoki a faɗin ƙasar, bayan da tsohon shugaban ta Mamadu Tanja ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ke taku Binti Esteru da ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma